adini mene chine ka aŋmaari yo nahamuri yo mene senni te afahima yo deya hai ka adisi yo adini mene senni kuna andu ka bara ŋmaari yo nahamuri yo senni boŋo mbarano halali chiyoka ka kwebiri beri يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا tofasede haifoka dalili kaka adini kuna ka a tawa wato halita yuga zanka memuna buko baraya au kuli au kurusu mwene ham au baji hamyo na zanga zanga ya taka dalili kaka haya zanga ya churu asinninga kam barano haramu طيب yano ko yani haifoyo ka dalili ka adini kuna kacciba baka ŋmene lowoyo ba haramu ŋano haifo kurpei ka a ka a boro cutano wato a boro cuteyo a geiyo batume kpare domin bir berciyoka aci wala taqtulu anfusakum yano kwene hayuka bara adini hongu mwene loyo ngano ngwari foyo au hamuri foyo ka mbara mbara najasa nzi biyo domi inorkwekwe achi aci yuharrimu عليهم الخبائث dia inor kwe kwe biri achi hei foka a asinni ka tamyumani kan gana hei foyu kan bara hei meroyo na hei kan bara najasayo zibiyo ngana nchi gano haramu طيب ديا ka كاكو bara. a bara a bongo wato borola sabuza a loyo borola sabuza deya a ŋmene mo ŋmani ŋmani kuru a bara no a bara haramun no domi annabi sallallahu alaihi a ciri sai ka kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram daya hayuka ya ka baran bara haramun ka mseyo mm, iri zamani wa kuna nga boro boroga tilasi mamorun nara ka yara ka han nhan siniyo kan famfam mamorun nara ngono sigari hanyo domin sigari a haya mero yukuna no a haya mero yukuna no kan norkwe kwe bi haramun domin foganna na cutaka ace ifoka agunu sigali ahamiyokuna yano kwene ace ifoka aboroga anam zengeyo kan bara zengeyi ka din na akwe diya nsu beni fasidin na hallaka anam anto gaga cine zangaya adukana bara konu bongo lokotoro yo kokariyo kayontunun na ka fati fati fati ngayo ya hunun na natija zangaya andu kaba lokotoroyo ka zamani wa mwene lokotoroyo yano kwene fisi au safari foyo ka boro boga ham amo hunwa kwese jibiri au safari ka boro baham annam ammutu ko jibiri nkuru peyi mbara haramun no fasidi da ka bara tilasi foya nam akwai na zangaya ham andu ka bara lokotoro ka cire ya sibi ngaya na forun na zangaya domin da na ka bara ya he zangaya ya nloyo kuna cuta ya gunu warkayun ce ngullo nse